Ya nan ka Dan hajiya ba ne wancan? Wani dan hajiya? Ibrahim fa. Kaga a duniya fa kayan sakala uku ne, wandunan sakala uku ne, gunan sakala yi. Na shaida su duk inda na ganshi zan gane shi. Wani ce shi ne? Ba shi bane da Allah. Ina ina tantama. To, gurin duba. Je ka dan Maula. An saba, za a yi abin da aka saba. Hello? bari zan eh. ce Allah sarki Allah kara abu a to har nan Allah sarki ina jin me kake faɗa a can gurin ni kurma ne ina jin me to kai da abokin ka shi ya zuwa kai da ni ya ta kake wata to Allah ya bani sai ka kwace mu na bi haka na bi kai mu mu ma ai ko da bai ka fada ne ba ko na are la posisi ba zan ba muna tafiya tare ni ba ni ma ba kana yin kana yi da ni area gurin mai shayi ne wurin su abdullahi majalisa su ibrahim duk ana gaya mu kawai fuska ne ka san mutum in yana nufin ƙarshen tsaya tsaya tsaya in mutum yana nufin ƙarshen tsaya mana ba maula ba ce ba ba maula ba ce eh? ba ni ma na iya ba za ka ban ba ko mu je ka cika fili ba eh na ji